السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد yankuwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu barkanmu da wannan safiya ta asabar safiyar goma ga watan ramadan wanda hijira take kirga shekaru dubu ɗaya da da arba'in da hudu. Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara mana haduwa cikin masjid nuri islam kamar kullum don shawararun tafsirin alkur'ani mai girma a cikin watan ramadan wanda yau mun zauna majalisi na goma sannan kuma muna cikin suratu zuhruf. muna cikin aya ta talatin da hudu muna yi wa allah subhanahu wa ta'ala ƙarin godiya tare da roƙonsa dacewar allah ya sa wannan aiki ya zama yardajje a wajensa muna cikin ayar da allah yake cewa wa وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة إن ربك للمتقين eh, aya ta talatin da biyar ko to allah ya mana gamdakatar ya ɗora mu akan daidai ya saka mana ikhlasi a cikin dukkan ayyukanmu allah ya ce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 zukhrufa ma'ana da kayan kwalliya kayan ado da kuke yi wa gidajenku da zinari to idan damun su wanda duk ya kafurce wa Allah mai rahama komi na gidansa sai ya zama gwal zinari ne hmm. kamar yadda jiya muka ji yanda. Allah tabaraka wa ta'ala ya yi mana bayani game da ainihin ayoyi na baya to anan ya ce wa zahaban ƙala ibn abbas wannan fassara ce ta ɗan abbas da ƙadadata da suddi da ibn zai Allah tabaraka wa ta'ala sai ya ce wa in kullu zalika kowanne daga cikin waɗannan abubuwa da aka ce za a yi wa duk wanda ya kafurce wa Allah in har Allah da ya so haka lama matabul duniya ba wani abu ba ne face ɗan jin daɗi ne kawai na rayuwar duniya inna ma dalika minar duniyar faniya wani abu ne kawai da mutum zai samu daga wannan duniya wacce take mai karewa azza'ila wanda za ta gushe tabarun ko kuma mu gushe mu barta ƙarshe sai ya zama na yanzu ga mu ba duniya ko kuma ga duniya ba mu yanzu wasu hakan ta same su ga su a raye amma duniyar da da suka samu ta kubuce musu ta kubuce musu suna ji suna gani sai da ce da shi yake da gidanca to yanzu ba ya sayar da filin nan ma na sani yanzu ba ya sayar to yanzu a ina yake ya koma gidan haya kaga matsala ta samu duniyar da ta samu amma yanzu ta kubuce wani kuma ga duniyar ta baje masa komi kawai yayi yanda ya ga dama kawai sai a gaggafa da shi sai ka ji an ce ai ya mutu shikenan kuma ya barta yanzu sai dai wasu amma ba shi ba Allah ka taimake mu da imani babu abinda ya kamata dan adam a ce yana rike da shi irin imani shi imani idan ya riga ya zauna a zuciya to shi kuma sai an je aljanna amma idan yana rawa yana taraddadi to in ba kai sa ba za ku rauci ma Allah ka tsare mu to ba asarar da tafi kamar a ce da mai imani ne gara a ce da mai mulki ne yanzu baya yi da mai kudi ne yanzu babu da yana gani yanzu makaho da yana tafiya yanzu gurgu gara waɗannan a ce da mai imani ne ya yi haka shi ya fi muni kada mutum kada mutum ya kuskura ka ɗauko ɗaya kudin kada mutum ya kuskura a ce ya yi wani abun da zai sabbaba masa rabuwa da imani rabuwa da imani shi ya fi komi asara amma duk waɗannan abubuwa ɗin mata'ul hayatin duniya ɗan jin daɗi ne fa kawai duniya duniya kuma ba a daɗewa jiya muka ce mai daɗewar sosai ne yanzu zai kai ɗari da hamsin to kaji ma in ka kai ɗari da hamsin yanzu ba masu son ka ba waɗanda kake so kuma komi ma mai daɗin ma ba mai daɗi ba ne aboka ba bambancinka da yaro jariri a wannan lokacin Allah wannan dan tata ne ko kwanakin baya yake iya da shi ya ce shi yanzu a duniya ba abun yake jin daɗin shi hmm. Hmm? ga duniyar amma yanzu kwata-kwata shi ba abun yake ji a ce ga wani abu mai daɗi a gunshi kuma ga shi a raye ga daular saboda tsufa Allah ka taimake mu mu koma ga Allah muna da imani mu yi kiwon imani mu uwa mu kula da shi ko garken shanu ka fita da shi yau ka dawo ba daya gobe ka fita ba daya gobe ka sake fita ba wani anya ba za ka kaura daga wannan garin ba to amma imanin mu wai mu muna ji yana kucewa ba mu damu ba yana nubewa ba mu damu ba yana nubewa ba mu damu ba har ya kare ya zo banye ya zurare ya zube gaba ɗaya muna ji muna gani to wallahi mu dage babu arzikin da ya fi imani tsada a rayuwa Allah ka taimake mu amma duk wani abu da ka sani na daɗin duniya fanin ne za'in haɗin Wulaƙantaccen abu ne kawai duniya inda amma fa a wajen Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yana tafiya da sahabbansa sai suka da wata 'yar ɗinkiya ta mutu irin waɗannan da raba ta buge su sosai kuma dama ba kalar kiwo ba irin tsamurarrun nan ne sannan ga raba ta buge shi sannan ya yi kace-kace Ƙari kafin ya mutu kuma ya mutu a yanka ba aka je aka yaddo shi sai ya je ya kama kunnen ya ɗaga haka ya ce wa yake son wannan a dirhami ɗaya ya dubi sahabbansa akwai mai sayan wannan dirhami ɗaya sai suka ce ya rasulallah wannan yana da lafiyar sama irin wa'anda ba a so ne da ransa da lafiyar sama irin su ba a son su duk mai kiwo bai son irin wa'annan balle gashi ya mutu a hakan ma ga halin da yake ciki mushe me za mu yi da shi a haka ya rasu ba sai ce to abun allah wannan abun ya fi duniyar ku da kuke wa wasanta. a wajen allah wannan yattinkiyar da kuka rena ta fi duniyar da kuke ta nema daraja abun allah allah kai mana gam da katar da imani ثم قال تبارك وتعالى آه كما قال جل شأنه كينا كما يند الله تبارك وتعالى يتي أولا آية دنيا باقومي بتي إلا متاع الحياة الدنيا in banda ɗan jin daɗi ne ƙanƙani a rayuwar duniya ƙanƙani yuj'alu lahum bi hasanatihim allati ya'malunaha fid dunya kuma duk mutumin da ba imani ya rayu a duniya ya sami duniya sai ya yi aikin alkhairi a duniya to za a sa kamar ko ba za a sa kamar ba ba imani kam ba ya da addini bai ma san yadda addinin yake ba watakila kuma ya ce musulmi ne amma kuma yana da kyauta yana da tallafi yana da kankani to yaya zai samu sakayya ba ku ce eh ko a'a ba to ga irin sakayyar da zai samu yuja'alu alulawun bihi hasanatihim duk ayyukansu masu kyau da suka aikata in dai ba su da imani wanda duk ya aikin alkhairi amma ba ya da imani yuj'alu lahum bi hasanatihim allati ya'malunaha fi dunya za a sanya musu sakamako ga ayyukan da suka aikata masu kyau a wannan duniya sai Allah ya hore musu ma'akan abinci wa mashari da abin sha duk za ka samu za ka zama ga abinci ga abinci ga gida ga mota ga mata ga yaya ga jama'a ko ga mulki a baya mun in ka ga Allah ya yi wa mutum wannan in mun tuna mun karanta jiya kar ka ɗauka wai shine son ka Allah yake mm saka maka yake yi ne iya aljanna ka ake baka a duniya tunda ka yi wasu ayyuka watakila sai Allah ya baka abinci ba za ka samu matsala ba abin sha ba za ka samu matsala ba gida ba ba matsala mata ya'ya komi gashi nan to amma ba sakamakon da ya kamata a baka a lahira ne ake baka yanzu kai kam ka gama samun aljanna ka ko ka cinye ta ko ta cinye ka ma'ana ko ka ci ta ƙare kana nan ko kuma ka ƙare ka bar ta magada su samu amma a lahira lai salaka fil min khalaqi a lahira ba ka da rabo ba ka da wani rabo a can liwa fil akhira don ya je ya iske lahira can din sai yaje ya tarar wa laisa lahum inda Allah tabaraka wa ta'ala hasana da haka zai je lahira ya je ya tarar da Allah ya tarar ba da sakamakon komi to ai Allah na yi sadaka ya ce ban baka gida ba a cikin gidan ba mata ba abinci a gidanka baka samu 'ya'yan da suke faranta ma rai ba baka samu motar hawa mai kyau ba baka da shaguna ga dukiya baka yi barori ba ka ba da umarni a yarda ka hana a bari baka samu haka ba Ya ce na samu yace to iya wannan din shine muka tausaya muka saka maka da shi don mu muna son mutumin kirki to amma rashin imanin ka shi yasa anan kuma ba za mu shirya da kai ba hmm? anan baka da sakamako don baka da imani da kana da imani kai wayancan ayyukan sai mu saka maka a duniya kuma a lahira ka zo ka tar da sakamakon da yafi wancan girma yanzu akwai abin da yafi fi asarar imani ka duba ba ka zama mutumin kirki ma in baka da imani eh a kirkin nan naka ba zai tafi a banza ba amma iyakacin sakamakon a duniya za a ma in ka je lahira ba ba ka da komi saboda me saboda baka je da imani ba baka je da imani ba to wanda je bai je da imani ba laysa lahu hasanatun yujzi laysa lahum hasanatun za su je su tar da Allah ba su da wani lada yujizihin biha da Allah zai saka musu da ita kama warada bihi hadisu sahih kamar yadda ya zo a ingantaccen hadisi duk mutumin da ya je wa Allah ba imani to zai je ya tar da Allah shi ma ba da komi abun Allah da Allah zai ba shi. a wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lau anna duniya da a ce wannan duniya ta zinu inda Allahi janaha ba'uda nauyin awanta in an ɗora duniya a faifen sikeli ɗaya sai a cire fuffuken sauro sai a ɗora a ɗaya faifen sikeli idan da nauyinsu zai yi daidai duniyar ba ta rinjayi fuffuken sauron ba to ce da tana da daraja to da in ku har ta yi wannan nauyin na hukukin sauro to lama saɓanin ha kafiran sharbata mai da Allah ba zai ba kafiri ko makwarwar ruwa ɗaya ya sha a duniya ba don abu ne mai daraja bayan da za a ba har ne abu mai daraja to amma agun Allah fa ba agun mu ba agun Allah duniya ba ta kai kimar fuffuken sauro ba shi yasa aka jale kafirai ma suna sha don ba wani abu mai daraja ba su ci su sha su hau su more kar su dauka ma sun samu wani abu mai daraja da ya kai bukukin sauro a gun Allah to da ko makwarwar ruwa ɗai ba zai sha ba kamar yadda aljanna tana da daraja shi yasa aka haramta musu ko makwarwa ɗai ta ruwan aljanna ba za su sha ba to amma duniya ba ta da daraja a gun Allah ba komi ba ce don haka shi yasa aka jale mumini ya ci kafiri ya ci munafuki ya ci mai ingantaccen imani ya ci kowa ma wannan faita ce duniya wanda in mun rasa ta muke haukacewa wanda in ka ji mun yi kaga mun yi jugun wai ita ce ba ta samu ba in kaga mun yi fara'a kai wane ya nake ganin ka wasai to akwai alamar ya samu duniya amma wai wayar gari ya yi ya gan shi da imaninsa shi ya sa yake fara'a ba kowa ba ne in dai ya wayi gari bai da kokobo matukar ba imani to za ka gano shi duk gaba ɗaya gigi cewa yake rude ya rasa duniya ai daga zarar ka tuna kana da imani sai ka gode wa Allah ka rasa imani shi ya fi muni shi ya fi muni amma in kana da imani mutuwa in yau ta zo ka fa da wannan wahalhalun duka da kake gani duk ka huta da su sun yanke har abada amma duniya ko da ta ka same ta yanda kake so haka ka samu a ce maka ka yi buri ka faɗi iya burinka amma sai aka maka to fa in ka mutu ta yanke ta yanke kenan to ba abun da ya fi girma a asara kamar asarar imani Allah ka kare mu da asarar imani now anan Allah tabaraka wa ta'ala ya ce akhiratu inda rabbika lil muttaqina amma kun ga gidan lahira da yake shi gida ne mai daraja gidan aljanna a wajen ubangijinka yana da daraja idan aka sa mumini ma kuma zai ga daraja to wannan gidan dina na masu tsoron Allah ne kawai mai takawa shi kada zai samu gidan lahira hiya lahum khassa su ce su kadai banda munafikin da ya cika banda arni a gidan aljanna a nan ne za ku haɗa unguwa kowa da kowa birnin tarayya abuja ko kowa da kowa akwai to wancan gidan na lahira ba na kowa da kowa ba ne wannan lilmu'minina lilmuttaqina khassa ta su ce su kaɗai la yusharikum fi ahad babu wani ahad guda ɗaya ghayruhum wanda ba su ba yusharikuhum da zai yi tarayya da su fiha a cikinta wali haza saboda haka ne lamma qala umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhu li rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tarda umar dan wato umar dan khattab ya tarda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita daga dakunan matayensa saboda wani dan wato taɓa masa zuciya da suka yi sai je akwai wata 'yar shigifa wadda take a gefen gidansa dab da masallaci sai ya shiga sai ya zauna a wajen akan wata tsohuwar tabar matar ta kaba za mu ce anan don suna amfani da kabar da biyu su da ya sallama masa ya tashi sai ya ga duk ta liƙe masa a jiki ga hoton tabarmar a jikinsa kuma shi ne ya fi kowa a duk duniya amma ka duba shimfiɗar da yake kwance da ita tsohuwar tabarma ya kwanta duk ta liƙe masa a jiki inna lillahi wa inna ilaihi raji'un don shi duniyar ba ita ce bukatarsa ba lokacin da haka ya bayyana a idon umar ɗan kaɗa shi kenan take kawai sai idon sai zub da hawaye kawai ya kawo kuka wa ya yace ya rasulullah hada kisra wa kaisa. wannan fa sarkin kaisara ne wannan sarkin kisra ne wannan sarkin kaisara ne fi ma huma fihi wa anta Allah min khalqi yace ka duba halin da suke ciki sarkin sarki kisra da sarki kaisara ka duba irin shimfidun da suke kwanciya a kai ka duba irin kushin kushin da suke zama na mulki ka duba irin dawakai da suke hawa ka duba irin gidaje da suka da aka gina musu suke shiga ka duba yadda ake musu fada wa anta safwatul wa anta min khalqihi kai kuma kai ne zababben Allah a cikin halittunsa duka amma yanzu ga irin abun da kake kwanciya a kai me za ka fahimta a nan eh kun haɗu da wani mutum sai ya ce maka ni dan sarkin garin nan kawai kana hutowa ya ka same shi a gefen titi ƙarƙashin bishiya na kwanci a ƙasa sai ka ce kai kai ne yarima guda da kace mini a wuri kaza mun haɗu kace mun kai yariman garin nan ne eh? kuma na san yadda sarakuna da 'ya'yansu suke kuma in same ka a haka zai ji a jikinsa kamar baka yadda shi din ne ko to sai annabi sallallahu alaihi wasallam wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam muttaki'an fajalasa yana kishin gida sai ya miƙe ya zauna wa qala sai yace a fi shakkin anta yamnal khattab ko kana shakkar cewa ni din ni ne zaɓaɓɓen halitta a cikin halittunsa idan da ni zaɓaɓɓen ne ai da ni zan fi kowa samun mukami ko zan fi samun shimfiɗa zan fi samun kaza zan fi samun kaza shakkar hakan kake ya ce a'a damuwa ta kaɗi hakan kuma allah ba hana ka yi ba shi yasa ni ba na so in ga wani kafiri cikin mukamin da ya dace a ce kai ne da shi ba wai shakka nake ba abin da ya sa shi kuka ga shi manzon Allah ne shi cikamakin annabawa ne shi zaɓaɓɓe a cikin halittu na Allah gaba ɗaya amma kuma wai ga halin da yake ciki ga arna can suna cin daular duniya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ko kana shakka ne kai dan khattabi kana cikin kokonto ne sun maƙal sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ula'ika ƙaunu ko ka manta cewa wa'yancan wasu mutane ne ujjilat lahum ɗayyibatuhum fil hayati duniya an gaggauta basu sakamakonsu ne a nan duniya su fa wannan duniyar ita ce aljannarsu mu kuma nan ne garinmu garinsu ne muka zo su su su ci garinsu ne mu kuma nan mun zo hutawa ne mu wuce don ba mu yi abin da suka yi ba shi kenan sai ya dame mu ya ɗan kaɗan eh duniyan nan ba ita ce aljannarsu su su in sun same ta shi kenan sun samu ya aljannarsu kenan in ba su samu ba kuma sun rasa aljanna kamar yadda mumini in ya samu aljanna gidansa ne in ya rasa kuma ya yi asara to haka arni in ya zama mai dukiya a duniya to shi aljanna ya samu shi ne aljannarsa in ya rasa kuma to shi shi ne ya taɓe kenan don a lahira bai da rabo kuma nan ba aljannan mu bace nan ya ɗan haɗari da lahira muka je kaga gidan da nake kaga ya kasa na wasu to sai ka yi mamaki amma da za ka ga can ai ra'aita na iman wa mulkan kabira a can ne za ka ga nima ka ga mulki bari mu je ka gani dan katsami kar ka damu da nan ka ji ma kar nan ya dame ka don ka ganni ba ni da sitira don ka ai Allah ya ce mini in zaba in zama mai mulki mai kudi annabi mursali ko dai a bar ni a annabi mursali mai cikakken imani mai ƙarfin hali na ce a bar ni a abdullahi wa rasuli a gyale ni a bawan allah manzon allah yanzu kayan aka baka zaɓi ba raba ka da imanin aka yi ba a ce a baka mulki a baka kuli a baka imani a baka girman ƙarfin gwiwar taimakon imani da a baka karfin imani da tsayuwa a kai kawai duk abin da za a baka na duniyar a hada maka shi a lahira mai kaza ba addu'ar dan sokoto ya ce guca min wai malami ka dan malaman da su ma akwai son zuciya ya masa aiki ne fa janjan ya tashi da ƙarfi ya ce to sannu dan sokoto aiki ya yi kyau duk ya gama danga ya kewaye ya ce to yanzu mai kake so amma amma addu'a ne ko a baka kuɗi ya ce harbuca min <laughs> eh, ya ce a haɗa mai duka amma addu'ar a bashi kuɗi to mu ga ta mafuta ne malam bai samu mafuta ba yauwa addu'ar ina so kuma a ban kuɗin ba to ina ga kai ma da haka za ka eh sai shi annabi sallallahu alaihi wasallam duniyar bata dame shi ba in ya samu ma baya kwana sai haka yace afalu biha hakaza hakaza hakaza hakaza yace in yau za a tara mar dukiya kamar uhudu kafin gobe ba don zai rika diba kawai yana ca ko ba ta nan ku bayar ta can ku bayar ta can wani kafiri ne fa ya da gudu ya tafi cikin kabila sai na ca ku zo wajen wanda baya baya son duniya ku zo wajen wanda yake kyauta talauci bai dame shi ba Allah zuwa ya ga an samu dukiya gata ya ce yanzu ya rasu yanzu muhammadu wannan duka naka ne duka wannan yanzu naka ne an samu ganima da zakka da waye ya ganta da gata dankam ya ce yanzu wannan duka muhammadu naka ne ya ce ko kana so ya ce ina so ya ce to kwashe eh, ya ce ɗebi dabbobin duka kawai ya ce kori <laughs> tafi yana ya kamar ya haukace ce kai na ku zo ku ga wanda baya tsoron talauci ku zo ku ga wanda yake yin kyauta ba tare da yana tsoron zai talauce ba ku zo ku yi imani da shi yanzu ya karbe shi wa'azi <laughs> eh in kana so a unguwanka amma gadi to in kana da kuɗi kowa ma ya zama kamar ɗanka eh? ka taimaka wa 'ya'yan unguwar ka musu ɗinki ka ba su abinci ka rinka in aka ce maza maza ana bukata zuwa ka tura mota a kai wallahi gidanka ba mai taba wallahi to amma kankan eh? duk wanda ya matsayi ka sai bakar magana sai gori yaushe za a ga gobara a gidanka ma a rugo da gudu eh? wani ya zo he ya ruga ya yamma da gidan he ya dawo wa'ina kaza he ta nan yana ta gudu gudun banza so yake he gidan ya kone a ga kaman kokari yake to ba ka da kirki sai kaga mutane suna bankan juna kamar kokari suke ruwa suka rasa sai kaga an yi nan a yi nan ana ta gudu so ake gidan ya galabaita tukuna amma idan na kirki ne kai wallahi za a ga mutane kamar su ba a wuta suna ta kokari saboda mutumin kirki ne kai ishtaru bil mali majdan in kuna da kuɗi ku sai yabo da kuɗin ku in kuma kai wasa sai ka sai tsinuwa da kudin da kudinka don in ka makalkale kudin kai kaɗai to kuma komai ya same ka kai kadai ba mai son ka ba mai yabon ka kuma ga marowaci da son yabo kuma wanda baya kyauta ya fi mai kyauta son a yabe shi kuma bai so ka yabi mai kokari kusa da shi alhaji ne mai kudi daya abokin sama alhaji mai kudi ka zo ka rika ca ka alhaji wani akwai kokari akwai taimako janin ya gaice to allah sa dai kudin na gwarai ne <laughs> eh, ai ba kyautar ba kudin yanzu kuma ai shi riya ne ba a so kuma eh, riya ne ba a so ka san musu riya wai so yake hasada to shi ko riya ma ba yi to da yi riyar ma mana <laughs> wa fi riwayatin ama tarda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ali a umar ama tarda an takuna lahum duniya wala na akira abu umar kana kwatanta ni da sarki kaisara da kaisar ba ka so su zama su na duniya ne mu na lahira hmm? ya zo a cikin ingantaccen hadisi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tashrabu fi aliyati dhahabi wal fiddati wa la ta'kulu kada ku rika ce sha ko ci a cikin koren zinari duk kudin ka mumini an hana ka kai kof kofi na zinari wai don kai mai kudi ne kofunan shan shayinka na zinari ko kofin shan ruwanka na zinari ko gadonka na zinari kana mumini annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ku yadda fa inna halahum fi dunya walana fil akhirah su a duniya aka ba su wannan arna kenan su ne ya kamata su yi wannan amma mu sai a lahira mu sai a lahira Allah ya tanada mana su zinarin ma irin na aljanna ba irin zinarin duniya ba waɗanda aka yarda musu mu'amala da zinari mata amma su ma ba kwanukan cin abinci ba ba kofuna ba ɗan kunne ita ta sa na zinari warwaro kayan wuya munduwa duk za ta iya yi na zinari ita amma kai namiji haramun ne karka yadda agogonka don kai mai kudi ne ya zama mai tsada na gol zinari ko gogul ɗin sawanka ya zama na gol zinari wannan haramun ne kai namiji zoben zinari haramun ne duka a namiji amma mace halal ne amma kofin cin abinci abin nan kwanon cin abinci tire kofuna da shauransu maza da mata duk an haramta mana e kayan kwalliya ne su mata aka yarda musu innama khawwalahumullahu ta'ala fi duniya Allah ya ainihin basu Kalifancin cin abincin duniya da more duniya da jin daɗi a duniya lihiqaratiha saboda wulakantar ta shi yasa aka yara arna suke ci kamar yadda ibn habi hatim ya ruwaito da ke kidduniya ta zino inda allahi janaha ba'udha ma min minha kafiran sharbata ma'in abadan da duniyan nan kimarta ya kai kimar hukukin sauro da arne wane shi ko makwarwar ruwa ɗaya abadan ba zai samu ba har abada ku jale mu kawai kamar yadda aljanna ba su da rabo ko ɗaya Allah ya haramta musu abincin aljanna ya haramta musu ruwan shan aljanna to haka da duniya tana da kima Allah ba zai ba su to amma duniyar ba wani abu bace shi yasa aka jale ta ga kowa to amma shi mumini sai aka ce in zai nemi duniyar ya nemi mai ta gefen da ken yake kar ya mutsa tsayi irin cin duniya arna shi yasa ake ce rabbana atina fi duniya hasana Allah ka ba mu duniyan nan ta gefe da yake da kyau ba mummunan ba kyakkyawan za ka ba mu ya Allah a lahira kuma hasana ka ba mu gidan aljanna duk dukiyar da aka yi amfani da ita wajen ibada aka yi taimako aka tallafa aka same ta ta halal aka kashe ta hanyoyi masu kyau to hasana mai kyau kenan don me don ita an tsorurci aljanna da ita an nemi aljanna da ita ita ma ba ta zama mai kyau ba to duk kudin da za ka yi inda babu neman aljanna a ciki to ka zama irin cin duniyar arna kake cin duniyar ka irin na arna kake don allah ya faɗi irinsu ya ce wa minan nasi man ya ƙulu rabbana atina fi duniya wa malahun fil akhirati min khalaqi su duniya ta zo kawai ba maganar mai kyau fi duniya a wannan duniyar mu dai ka ba mu kawai wa ma lahum fil akhirati min qalali to wayannan fa duk yanda suka tara duniyar a lahira ba su da rabo don ba su samu hasana ba duniyar su ba ta tallafa musu sun gina aljanna da ita ba to ta zama hasana duk duniyar da ka tara baka gina gidan aljanna da ita ba ai qabiha ce mummuna ce to don haka mu kula ƙura'ani tadabburinsa ake sai kana karanta shi kana tadabburi me yake kwatanta maka me yake koya maka duniyar ba wai ga kawai kai ta tara ta ba ko da halal ne in ba ka yi gini da ita ba aikin banza ne yanzu don kana da miliyan tamanin amma kana cikin bukka kan ciyawa ƙasan kara an yi yabe gidan an kewaye da dangar kwance kana ciki ba su yi amfani ba eh? yanzu wayancan kudin sun yi amfani to don ka kuma halal ne to don ka tara dukiya baka gina aljanna ba ka koma lahira ka fada jahannama sun zama masu kyau to haka fa abin yake wasu haka suke ci a atina fi duniya mu dai ka ba mu duniya duniya ka ba mu arziki a wannan duniya Allah ka arzuta mu Allah ka arzuta mu kuma idan suka samu arzikin basa gina lahira sai su koma gun Allah wa malahum fil akhirati min khalaqi ba su da rabo wani zai je ya yi aikin hajji ka don ya samu sunan alhaji hmm? amma makaranta bai halarta ya koyi aikin hajji ba ma sai ya zo mutuwa ya gane kuskuren sai yana ce rabbir ji'uni la'alli a'malu salihan fi ma taraktu a ce kalla innaha kalimatun huwa qailuha min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'asun ce Allah a maida mu duniya lokacin mutuwa ne yayi to ai ina da dukiya ko ban yi sadaka ba ban yi zakka ba aikin hajji ma ban yi ba ban taimaka ba ban gina lahirata ba Allah ku maida damu kuma idani me yiwa in yi kyakkyawan aiki a bani dan lokaci kankane abunda na bari a baya fi ma taraktu in je in sarrafa su in gina aljanna sai a ce kalla kai mala'iku kar ku ji abin da yake faɗa ku ɗauka hakan ɗin yana da tasiri ko daga wajenmu ne huwa ƙa'ilu shi ne kawai mai faɗin wannan maganganu surutu ne na banza ba abin da ya rage masa yanzu tun komawa baya duniya ya ƙare min wara'ihim abin da ke biye da wannan abin da ke gabansu da shi da ire-irensa barzahu shi ne zaman barzahu zango ne wanda daga shi sai tashin alkiyama barzahu don mutum in ya mutu ba wai lahira ya je ba barzahu ya je daga barzahu sai a tafi akira yinin karshe ke inda za a yi hisabi daga nan kuma sai a tafi immal janna wa immal nar ko mutum ya tafi aljanna ko ya tafi wuta to ba abin da ya rage masa yanzu sai zaman barzaku aikin duniya ya kare abin da ya tara yanzu na magada ne ya yi asara kawai yanzu bai da aljanna ya ci duniya bai ci duniyar ba ya yi mako ya wadatu bai wadatu ba ya dai bari yanzu ba kayansa ne batun ya dawo wai ya yi wani aiki babu ku ingiza shi kawai barzahu mala'ikan mutuwa ya finci koransa kawai sai ya je lahira bai da komi to yan uwa mu kula wallahi ko ya ka samu yan duniyar ka ka nemi lahira da ita Koya ka samu lafiya ka yi ƙoƙari ka yi amfani da lafiyan nan lafiya ba arzikin duniya ba ne to yanzu wani lafiyarsa duk ran da ya ji lafiya to ranar sabon allah ya shiga wa. kuma warai da gaske in ka ji yana wai wayo allah wayo allah wayo allah na oh my lord oh my god to bai da lafiya zai mutu yake tunani wai yanzu shi allah nasa ne shi kadai wayo allah mako eh bayyo Allah na na sane shi kadai a lokacin yana warwarewa to yanzu kuma shi kenan kuma sabon Allah ya shiga lafiya da Allah ya baka ta zama hasana lafiya ce mai kyau wanda zaka gina lahira da ita ilimi Allah ya baka ya zama hasana ya zama wani ilimi Allah ya baka wanda zaka gina lahira da shi mulki Allah ya baka kai kokari ya zama hasana ya zama kana iya kana gina lahirarka da shi duk abin da Allah ya baka kar ka bari ya kare a duniya a banza baka gina lahirarka ba ka koma lahira ka zama tataccen matsiyaci fa amman lazina shaqu kaga waɗanda suka tsiyace fafin nari a cikin wuta ne fa su kun fiha khaliduna a ciki za su dawwama don duk inda aka ce maka matsiyaci in dai ba imani ka rasa ba wallahi kai mawadaci ne mawadaci kake ka rasa imani shine tsiya ta koli tsiya ta ƙarshe kenan Allah ya kare mu sai Allah ya ce lalle wal akhiratu inda rabbika lahira a wajen ubangijinka lil muttaqina khassa ta masu tsoron Allah ne su kadai sai Allah ya ce wa man ya'shu an dhikri rahman نقيد له شيطانا فهو له قرين الله يتي ومن يعش duk wanda ya ainihin makance ya rufe idonsa ya ta'ama shine wa man ya shi ai ya ta'ama ya makance da gangan ga gaskiya amma kawai ya rufe ido sai ya kita wani kuma ya kurmanci ana faɗin gaskiya yana jinta amma sai ya yi kamar bai ji ba to waman ya shi wanda ya kauce wa gaskiya ya makance da gangan ya tagafal wa ya aurin ya shagalce kawai ya kawar da kansa ya yi kamar bai ga gaskiyar ba bai gama mai faɗinta ba wace ce gaskiyar me ya makance mawa me ya kauda wa kai ya kauda kansa ya makance da gangan an zikirin rahamani daga ambaton Allah mai rahama shine alqur'ani wa man yu'rid an dhikri wa man arada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhankan wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma sai ka na yana rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira sai Allah ce qala kadhalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadhalika al tunsa kaga man a'rada an zikirina duk wanda zai makance ya kawar da kansa daga alƙur'aninmu zikirinmu ambatonmu ibadunmu komi shi ba ruwansa duniya kawai man arada an zikiri fa inna lahu ma'ishatan bankan to wannan kuma zai mu jibinta masa guntatattar rayuwa rayuwarsa za ta guntata zama cikin dangi ya gagara zama a mahaifa ya gagara zama cikin musulmai masu ibada ya gagara sukuni na zuciya gagara waya ta can rin ta can tunanin wancan dukiyar ya zai kiyaye wancan ya zai tara wancan ya zai ƙara nan ya zai duniyar ta kuntace masa ga arzikin kuma ga akwai amma kuma sai mu bashi kuntatattar rayuwa yanzu duk mutumin da ya rika a ƙasan nan da wuya ka same shi kullum a gida ma'isha eh? ma'ishatan bankan a kuntace ke kullum shi a bako yake duk sanda ka same shi yana hotel bako ne eh ya je china yana guest house ya je london yana guest house ya ga gidajensa amma kullum yana gidan baki bai samu nutsuwar da zai zauna cikin iyalinsa ba ko kuma in ce maka kai duniyar ka kau da kanka kawai kiwo ne aikinka ga garke saniya ta kai dubu amma kuntatattar rayuwa wa mana a arada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan kan, sai ka same shi shanu suna sun rika gaban su fashe shi kuma iska na daukar sa ma'ishatan kan. ba ɗakin kirki ba gari ta ke inda za a ce ina nan inda ka same shekara goma da suka wuce da ka zo ina gidan baya najeriya baya kamar kuma yana karkashin itace ga kuma abun gashi ya samu kai in kai aka ba wannan sai ka zama baka makka ma'ishatan bankan wani kuma a garin yake amma da damana yana gona salatul jama'ati na azhar da la'asar zai ce maka ya shekara goma bai yi su a masallaci duk a gona da damana gona da rani gona ma'ishatan bankan ne ga arzikin an samu ma amma sai a yi ta maida shi ƙasa ana tono shi a maida shi a tono shi a maida shi a tono shi a maida shi a tono shi har wata rana tona ta asa shi ciki ma'ishatan banka amma in ka hada da addini a ciki za ka huta wallahi duk mutumin da yake juya wa ilimin Allah baya ƙur'ani baka damu da karatun ƙur'ani ba baka damu da zikirin Allah ba baka tamu da yin ibada cikin bayin Allah masu ibada ba to ko ka samu duniyar ma'ishatan bankan rayuwa ce kuntatatta ga kudin amma kuma mara kudi ya fi ka fasali yanzu masu shanu dubu dubu nawa ne in mun fito sai yi zamanin nawa ne kuma ni ba ni da ko kaza dubu ɗaya ma ba duniyan nan da kake ganin ganinta inda ka samu za ka ci ka sha ka yin sun zo za ka yi wallahi kai babban mai arziki to in kuma arzikin ya zo mai yawan ba haramun ba ne amma kar ya hana ka lahira kar ya zama na ya raba ka da gidan lahira ba ka gina gidan lahira da shi ya raba ka da karatun alkur'ani ya raba ka da zuwa inda ake karatun alkur'ani ya raba ka da makaranta ba ka da ahalari ko arba'una hadisan amma ko da yaushe kai kana daji aiki kake yi kana ainihin ina ne kana ina ne kana ina ne yau dubai gobe china gobe ingila kana yawo shi yasa Allah ya ce wala naka taqallubul ladina kafaru fil biladi kada wannan watayawa da arna suke cikin garuruwa yau yana china gobe yana dubai kar ya rude ka da Allah kai da kake da imani kai da zaka je lahira ka samu gidan aljanna kai ta yawo inda kake so ba birnin da ya kai birnin gidan aljanna kyau can fa za ka je kai kai yawo wannan kar ya dame ka taqallubuhum fil biladi yawon da suke a garuruwa kar ya dauke ma hankali har ma ka rika ji a jikinka kamar sun fika wallahi ba su fika ba inda kana da imani kuma su din kar ka ji a ranka duk mai yin hakan kuma ka fi shi in yana da imani yana salatin jama'a yana karatun alkur'ani yana karatu ya san me yake yi shi kuma zai samu duniya mai kyau lahira mai kyau atina fi duniya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar don ba a hana ka kai noma ba ba hana ka kai kiwo ba ba hana ka kai kasuwanci ba ba hana ka kai kowace irin sana'a ba matukar ba Allah ne ya ce wannan sana'ar haramun ba ce kowace sana'a za ka iya yi kuma dukiya ba a kayyade aka ce mumini kar ya wuce dubu kaza Eh, kamar wata ƙasa aka yi wani abu aka kwace kuɗin mutane aka sa su a banki aka ce duk wanda ya zo kare kar a bashi ya wuce dubu ishirin Ƙasa mu ne najeriya to ba inda allah ya ce mumini kar ya wuce arzikinsa kar ya wuce kaza kana iya samun arziki duk yawansa kana iya noma duk yawansa amma kada ya raba ka da ƙur'ani kada ya raba ka da imani kada ya raba ka da masu ibada ya zama kana tare da jama'ar musulunci yadullahi ma'al jama'a hannun Allah tare da jama'a yake duk mutumin da ya fita daga jama'ar musulmi kullum kai kade sallar ka kai kade in ma kana yi Wataƙila ma baka koyi alwalar ba ma balle sallar amma kullum kana daji ko kuma kana birane yau a wancan hotel gobe a wancan jibi a wancan yau a wannan birnin gobe a wancan jibi a wancan wannan ne haramtattar duniya wanda mutum zai je lahira bai da rabo amma dukiya komi yawanta gida komi girmansa mota komi girmanta kana iya saya kana mumini man harrama zinatan lahi lati akhraja li ibadihi wa tayyibat ha to wa ya haramta ado ba wanda ya haramta ka dinka kaya kai kwalliya ba hana ba imaninka ne ba a so ka bari baya kar ka bar littafin Allah kar ka bar jama'ar musulmi kar ka bar sallah cikin jama'a ka zama mai takawa mai ikilasi amma duk kayan da kake so ka ɗinka ka motar da kake so ka hau gidan da kake so ka gina ka aure abin da kake so ka ci abin da kake so wa tsayiban daɗaɗen abinci duka za ka iya ci matukar ba su raba ka da imani ba halal ne eh amma in suka raba mutum da imani ai ko kamzo ake daka maka kana ci gobe amma roma rama in ba imani ka shiga uku wallahi eh? Eh? Allah ba zai tausaya maka ba wai don a duniya baka ji daɗi ba eh. in dai baka da imani wuta za ka kawai kuma don duniya ta ji daɗi an ce duk garin ku ba mai jin daɗin in dai ka je wa Allah da imani aljanna za a baka ita aljanna ba wai mawadaci ko matalauci ba mai imani kawai ki dage ki zama mai imani kar ki rabu da imaninki za ki samu aljanna ka dage ka zama mai imani kar ka rabu da imanin ka za ka zama dan aljanna don Allah ba zai tausaya maka ba don ka mutu da talauci wallahi ba imani wuta za ka hallau kaga duniya babu lahira ba Yawwa, kar ka yi tsammani wai don ka ci ka samu duniya ka ji daɗi in dai kana da imani wai ko Allah ba zai ba a'a in ka je sai a baka aljannar kuma imanin ka dama shi yake nema kuma ka je da shi sai ka zama fi duniya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar Allah ya ce lalle wa mani ash dun mutumin da ya karkace ya bar ainihin imani ya kama kafurci ya bar qur'ani ya kama shirguci to lalle wannan mutumin za mu ɗanɗana masa azaba mu manta da shi kamar yadda ya ce lima ni ama Allah ka tashe ni makaho me yasa faqad kuntu basiran a duniya kuma ina gani sai ya ce eh kazalika atatka ayatuna haka ayoyin mu suka zo maka mana sita haka manta su da gangan yanzu akwai musulmin da zai ce bai san da qur'ani ba to me yasa baka iya shi ba kuma baka zuwa a koya ma qur'anin ne kare na ka tafi faskare kawai qur'anin kare na ka tafi ka kara rayuwarka a kiwo ƙur'anin ka rena ka kare rayuwarka a fatauci kasuwanci rena ƙur'anin kai ka kare rayuwarka a noma karukan labu zuwa koyon shi nan fa to wa man a'rada an zikiri fa inna lahu ma'ishatan bankan zaka hadu da kuntatattar rayuwa wallahi kuma a tashi mutum makaho yana lalabe baya gani sai ya ce lima hasharta hashartani a'ama ubangiji me yasa ka tashe ni makaho sai Allah ya ce yi kazalika atatka ayatuna ba a duniya kai ma haka ayoyin mu suka zo baka ba ko qur'ani bai je ma ba ya je fa nasita ta qur'ani da gangan kaman babu shi a duniya baka damu da shi ba ba shine damuwarka ba awa ɗaya a yini awa ɗaya a dare ba ka ware wa littafi na ba ka ware wa shari'a ta ba ka ware wa ibada ta ba ka yi ta neman duniya ka manta ƙur'ani da gangan ka kamanta addini da gangan to mu ma shi ya sa ka kawo da kai ka makance kamar babu shigo to haka yau kai ma mun manta ka ba don ba mu san da kai ba mun san da kai muka maido maka komi amma muka ki maido maka gani mu ma mun mantuwar gangan kamar yadda ka manta addinin ka da gangan shi yasa anan Allah ya ce wa man yushaqiqir rasula duk mutumin da ya saba wa annabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam min ba'di ma tabayyana lahu huda bayan shari'a ta zo Qur'ani ya bayyana maka irin ibadar da zaka yi irin yadda zaka kadaita Allah ga tauhidi ga shirka ga manzon Allah ga sunna da gangan sai ka saba wa Allah ka saba wa manzon Allah sai aka same ka cikin shirka dumudum bid'a dumudum to duk wanda ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yushaqiqir rasula min ba'di ma bayyana lahu huda bayan shari'a ta bayyana gare shi to karshe me yabi wa bi ghayra sabilil mu'minina shi duk inda mu'mine suke taro baya zuwa sai dai ya bi wata hanya gaira sabilil mu'minina ba hanyar masu imani ba to wannan nuwallihi ma walla sai mu jale shi da abin da yake so nuwallihi sai mu jibinta shi ma walla yayi ta son abin da ya jibinta ne don duk abin da ka sa a gaba shi kake so to sai Allah ya taimake ka kai. sai ka ji kawai shi din kake so har ma in muminai suna yi kana musu ba kana kwaikwayonsu kana ganin kamar su mutanen kirki ne mutum fa bai ji tsoron Allah ba bai ji wa kansa tsoron azaba ba sai ka ji wai in ka zo ana wata magana ce a karamar ba wannan ba irin maganar ku bace wurin ma za a je ba wurin ku bane ustazu sai dai ka yi hakuri fa nan fa ka san wurin namu ba eh shi gaba ɗaya ya baya cikin hanyar masu imani wai shi zai iya yin komi amma kutun da na Allah ne nan bai dace da ku ba shi da kansa ya yanke a kansa hukunci ustazu nan fa ba irin gurin zaman ku bane na suwaye ne ustazu din nan fa ba irin ku bane na suwaye eh. ne ko kuma yana kallon wani ce in gani ce a karama kallawa ba irin naku bane wato ba irin na yan aljanna ba ne kayan yan wuta ne nasu mutum fa da bakinsa yake yi wa kansa hisabi da kansa yake wa kansa hisabi ko kuma baya tsoron Allah Allah yana tare da shi fa yana tafka wai in ka zo ya ce ko da ya zo bari mu yi shuru to dazu da Allah ya zo yana nan fa baka yi shuru ba malam ya fi Allah ne eh? wane shi malam mutum da kanka ka yanke a kanka hisabi kai kawai kai ka kangare wa Allah kai dan wuta ne wai mutanen kirki ba sa irin aikinka har ma nasiha kake musu karkasa baki malam ba irin maganar ku bane wannan ta mu ce wai ta su ce ta yan wuta ke eh, eh. su ce wanda suka rena Allah tashin bar wuri kai ku bar magana ba kwa ganin malam a zaune ku bar maganan nan wallahi muna yi to yanzu shi Allah tabaraka wa ta'ala da yake tare da ku fada su ba ku bari don shi ba nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam ashe sai mu sashi wutar jahannam waɗannan duka ayoyi ne da suke ainihin nazirantar wannan aya ta cewa duk mutumin da ya makance da gangan ya rufe idonsa ya bar ainihin zikirin Allah nuqayyidu lahu shaytanan sai mu hada shi da wani shaytani za mu ji yadda ake hada mutum da shaytan wallahi kuma shaidanin da duk yake tare da kai in har ka bashi amana ka da kai tsiya za a yi to yana tare da kai wani lokacin ma shi sai ya tafi ya barka wakilci sai ka zama shaidanin kai ma kai ta da mutane a madadin shaidaninka da ya ɓadda ka ka ɗau darasi ya baka satifiket ɗin kai ma yanzu kana iya zama shaidan ba da mamma ko ba na nan kai ma ka gabatar sai mutum ya zo ya ta za ka zo mu je do Allah ka zo mu tafi kai haka kake wallahi kai kai har yanzu baka gane abin ka zo kai, ka zo mu je ya loba ka ya loba ka sai ya zurma ka yanzu shi shaidanin kansa ne hmm. kuma wannan shaidan din da ya ɓadda ka ba zai rabu da kai ba har lokacin da aka tashi daga kabari kana ɓullowa ya ka ganshi tsaye sai ya kama hannunka yau abokina an fito mu tafi ina ai ba zai rabu da kai ba sai ya ganka tare da shi cikin jahannama nuqayyidu lahu shay'anan za mu ainihin haɗa shi da wannan shaitani nasa wa huwa lahu qarinun shi zai zama zamanto mu ƙare abokin gwami aboki na kuddaku duk ranar da kuka kulla abokantakar kuddaku da shaitan to da wuya amma wa'azi ka ji don ana wa'azin kana dariya ba ka maji yana ratsa ka ko kuma ka yi kare kamar kaji kuma shiga yake yana wucewa don wannan shaidan din kun kulla kudda ko bai nan kai wakilin sani a gama ma nasiya kawai ya kaje take kawai ya kaye ya gullo ma ta wani Allah ya kare ana za mu duk abin Allah ya ba mu ko na lafiya ko na ilimi ko na mulki to Allah ya ba mu ikon aiki shi wajen gina aljannar wajen gina lahira domin lahira ita ce madawwamiya duniya kuma mai karewa ce karkace sai mai kudi mai lafiya ma yana aikin aljanna karkace sai mai mulki talaka mai lafiya yana iya aikin aljanna mai ilimi ko marar ilimi idan har yana zuwa neman ilimi zai aikin aljanna kuma dukkan su wayannan suna iya yin aikin wuta Allah ya tsare akwai wani dan uwa da Allah ubangiji ya jarrabe shi bayan wannan jarrabar kuma iyalinsa ta aihu bayan kuma ga wata Ramadan shine kai shawarar cewa yana da buƙatar taimako da tallafi